This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 da da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar da gidajen rediyo amfani sarauniya Fara, A, FM Nomad da kuma Dalol FM. kuna ma iya samun mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa da da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da ladin Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan yammacin ranar Asabar 19 ga watan Satumba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labarai. Shugabannin jin mulkin soja na kasar Burkina Faso sun ce tun ranar Talata ne suka saki shugaban rikon kwarya na kasar. Matafiyan da suka fito daga kasar Liberia zuwa na Amurka daga yanzu ba za a sake musu gwajin cutar Ebola ba. A farkon wannan ranar ce kasar Australia ta ta yi maraba da 'yan gudun hijira har su dubu uku a sassa biyu a cikin kasar. To kanun labaran kenan. Jirgin saman jihar Bauchi din nan da aka ce ya ɓata ɓat ya dawo man da sauran magana. saboda yanzu ina jin lissafin da muka yi wajen kusan miliyan 800 aka kashe akan wannan jirgi kuma bai kawo miliyan 200 ko uku ba za kuma a ji cewa an zartar da hukunci a shari'un zaɓukan gwamna da majalisar wakilan jihar zamfara da jihar gombe duk mutumin da tun daga gidansu aka da shi zaɓe to ina wani maganar jariya cewa ba ka yarda da su ba. Za kuma a jirawar da 'yan jarida suka taka wajen kawar da cutar polio a Najeriya sannan kamar kowane yammacin ranar Asabar yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku duk waɗannan sai an sha labaran duniya. Masu assalamu alaikum. shugabannin juyin mulkin soja na kasar burkina faso sun ce tun ranar talata ne suka saki shugaban rikon kwarya na kasar a cikin wata sanarwar da suka bayar sun ce yanzu aka dai shugaba michael kafando yana gidansa suka ce sake michael kafando wata alama ce na cewa suna son hankula su kwanta sai dai kafando dogarawan da ke gadin fadar shugaban kasar ne suka kame shi da shi da jami'an gwamnati lokacin da majalisar zartawar kasan ke taron ta a fadar shugaban kasa a ranar laraban ta gabata sai dai kawo yanzu ba su yi wa 'yan ƙasa wani bayani ta mai ba shi ma prime minister isaac disda da aka kama su tare da shugaba kafando har yanzu yana tsare amma a cikin gidansa yanzu haka dai kungiyar tarayya afirka ta dakatar da kasar ta burkina faso daga cikin wannan kungiyar tare da cewa za ta kagaba mata takunkumi muddin dai ba saki shugabannin shugaban kasar ba da prime minister matafiya da suka fito daga kasar liberia zuwa na amurka daga yanzu ba za a sake musu gwajin kwayar cutar ebola ba a tashoshin jiragen sama da ke amurka kamar yadda aka saba yi a wani lokaci can baya mahukuntan sun ba da wannan sanarwa ce jiya juma'a suka ce daga ranar litinin ne mai zuwa mutanen da suka fito daga kasar liberia ba za a sake musu gwajin kwayar cutar ebola ba amma dai fa waɗanda suka fito daga gini ko saliyo su kan za a gwada su cutar ebola dai ta ɓarke ne tun a shekarar 2014 kuma ta shimfiɗar da mutane da yawan su kai ashirin a ƙasashen liberia gini da saliyo yayin da ta kashe sama da mutane dubu goma sha ɗaya wannan bayanin kuwa yana kunshe ne a cikin sanarwar da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta bayar wato who sai dai hukumar ta who a ta ce a ranar uku ga watan satumba na wannan shekarar ta bayyana kasar liberia da kasar da bata da sauran wannan cutar ta ebola wanda wannan ranar ya ninka daidai da kwanaki 42 da ake gane mutum na dauke da cutar biyu bayan mutum na karshe da aka samu da wannan cutar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a farkon wannan ranar ce kasar austria ta yi maraba da 'yan gudun hijira har su dubu uku a sassa biyu a cikin kasar akalla su 1,500 ne da suka tsallako daga kasar hungary zuwa cikin kasar ta austria da kafa inda suka iso garin nickelsdorf wanda ke bakin iyaka nan ne ma kuma 'yan sanda da masu aikin agaji na red cross suka tarbe su inda suka kwashe su cikin bus bus suka dumfari vienna sai kuma wasu su ma da ba za su gaza 1,600 ba da suka iso bakin iyakar kasar wanda a kasar hungary ta ba da bus aka kwaso su a wannan bakin iyakan na garin grace inda nan ma aka sa su cikin bus zuwa vienna inda za a kai su birnin grass wanda shine na biyu mafi girma a kasar yanzu haka roma francis ya bar kasar rome domin ziyarar kwanaki goma da zai kawo na amurka da kasar cuba kasashen da suka kwashe shekaru biyu ba su ga maciji sai kwanan ne suka sake kulla dangantaka shugaban kasar cuba raul castro zai tari bakon nasa ne sa'ilin da zai sauka tashan jirgin saman jose marti da ke havana da ranar yau da ranar yau asabar din nan inda ganin ne fafaroma zai yi addu'a a dandalin juyin juyi hali na havana kafin gobe lahadi ya yi ganawa ta musamman da shugaba raul din shugaban na cuba ya bayyana jin daɗinsa na wannan ziyara da fafaroma ya cika alkawarinsa ya yi tun farkon wannan shekarar cewa zai kawo ziyarar kasar duk da yake shugabannin kasar sun rungumi wata ɗariƙa ta daban wadda ma ba ta da cewa akwai Allah ba. Hawa kuma Fafaroman zai kai ziyara a biranen Hongoy da Santiago duka a kasar ta Cuba inda zai yi addu'o'i na musamman tare da tattaunawa da shugabannin ɗariƙar na Katolika na kasar. Bayan ya kammala wannan abubuwan guda biyu ne zai wuto nan Washington. shi dai faforoma francis da wasu jami'an vatican sun ɗauki lokaci mai tsawo suna tattaunawan siri tsakanin shugabannin ƙasar cuba da na amurka domin kawai ganin sun sake kulla dangantaka tsakanin su wanda sai a cikin shekarar ta shuɗe ne wato shekarar 2014 shugabannin biyu wato amurka da cuba suka bayyana a sarari cewa sun kawo ƙarshen zaman doya da manjan da suke yi kuma yanzu haka tuni suka buɗe ofisoshin jakadancin su a havana da washington kasar amurka da rasha suna tattaunawa tsakanin tsakaninsu game da kasar syria ta yadda za su ci gaba da ayyukansu ba tare da sun yi da juna ba sakataren harkokin wajen sakataren tsaron amurka ash ya tattauna da takwaransa na kasar rasha akan wannan batu wanda wannan shine karo na farko da katan yi magana takwaran nasa tun cikin watanni bakwai da ya fara wannan aiki ɗaya daga cikin manyan jami'an ma'aikatar tsaron amurka ya ce takwaran na kata wato sage shagu ya shaida masu cewa aikin da rashi ke yi a ƙasar siriya aiki ne na kare kai kuma ƙasar tana mutunta alkawarin da ta yi wa ƙasar na siriya ne kurum wannan tuntuɓan juna ta hanyar diflomasiyya da aka yi da juna jiya juma'a tsakanin ƙasashen biyu game da matsayin kowace ƙasa akan siriya shine irin su na farko domin ko sun jima suna ganin laifin juna game da abin da ke faruwa a ƙasar ta siriya labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to madalla bari mu fara yada zango a baucin yakuba inda jirgin sama mallakin jihar wanda aka ce ya yi batan dabo kuma wai tunda aka sayo shi da zumar samun kudaden shiga a maimakon haka fita ne zunzurutun kudade suka yi ta yi da sunan kulawa da shi yanzu wannan jirgin ya dawo daga baucin yakuba ga abdulha muhammad jirgin saman jihar bauchi wanda ya makale a ƙasar morocco ya dawo gida jirgin saman mai daukan mutane hamsin da hudu ya sauka ne a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na abubakar tafawa balewa da ke bauchi a ƙarƙashin jagorancin matukin jirgi kaftin moyo mataimakin gwamnan jihar bauchi alhaji nuhu girado Saddaunan Jamare ne ya karbi jirgin. Yau ya tabbata ga jirgi ya sauka Bauchi. Wa'yansu 'yan abata tsakani ne cewa muka yi jirginmu da yake ƙasa baya cikin Najeriya amma yana Morocco. Aka ɗauki wannan wani ɗan jarida ya je rubuta cewa jirgin da aka sace daga Bauchi kamar wani kwalin abin me muna yin alfahari da dawo da wannan jirgi saboda jirgi da aka siye shi shekara tara ba a more shi ba mm. muka ce dole jirgin nan ya dawo kuma mutane su amfana daga wannan jirgi kamar wace yarjejeniya ce kuka kulla da wannan kamfani a halin yanzu daman akwai yarjejeniya tsakanin su da gwamnati da ta shuɗe an siye jirgi ba kuma su suka saya ba wani amin ma'azu aka siye jirgin nan kuma su suka zo suka gaje shi amma rikon sa kai nan kashin da aka yi saɓani halin da aka samu kenan muka ce ba za mu yadda ba jirgi ya dawo gida a gan shi saboda yanzu ina jin lissafin da muka yi wajen kusan miliyan 800 aka kashe akan wannan jirgi kuma bai kawo miliyan 200 ko uku ba kaftin mayo shine manajan kamfanin overland wanda jirgin ke hannunsu ga bayanin da yi i know that the aircraft yankari belonging to bauchi state is in Bauchi State now at the airport. It has been in scheduled maintenance in Morocco. It will continue flying. ya ce suna na kaftin moyo manajan daraktan kamfanin overland na san cewa jirgin saman yankari mallakar jaboci ya iso filin jirgi an gudanar da gyare-gyare kuma za a ci gaba da tashi da shi zai rinka tafiya ƙasa da ƙasa ne international route it depends it came from morocco to nigeria wannan ya danganta ne ya taso daga morocco zuwa nigeria yakubu shehu abdullahi shugaban kwamitin kudi ne a majalisar dokokin jihar bauchi ya ce majalisar dokokin za ta gudanar da bincike don gano kudaden da jirgin ake tsammanin ya samar a matakinmu na 'yan majalisa za mu yi amfani da irin dama na doka da ya bamu mu faɗaɗa bincike akan wani hali jirgin yake ciki sannan kuma kudaden da da aka yi tsammanin ya tara don haya za mu bincika mu gani kudaden an baya an biya in ya zamanto cewa mun bincika mun samu kamfanin da aka ba su haya ba su biya ba za mu iya bakin kokarin mu mu kira su kuma za mu yi shi a fili abin da ake cewa public yarin kowa ya gani in su sun biya shikenan alhamdulillah za mu nemi yadda aka yi da kudin ko ba su biya ba za mu nemi su biya kudin talaka abdulhamid muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya to Allah sa ya tashi a kuma gaida na musamman to kamar yadda aka sani dai Najeriya ta yi shelar kawar da cutar shan ina ko polio a watan Yuli bayan da ta shafe shekara guda ba tare da jin ɗuriyar cutar ba don haka hukumar lafiya ta duniya WHO ta yanke shawarar cewa a shekara ta da goma 2017 za ta ayyana Najeriya a matsayin ƙasar da ta barata daga cutar ta polio. Wato muddin aka sake yin shekara guda ba a ji motsin cutar ba a Najeriya. to wani bangaren da ya taka gagarumin rawa wato gagarumin rawa wajen kawar da wannan cuta a najeriya shine na 'yan jarida don haka na tambayi tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida masu yaƙi da cutar ta polio a najeriya wato jab a takaice alhaji ahmed mai yaƙi yayin ziyarar da ya kawo nan amurka don jin yadda kungiyar ta jab ta yi amfani da yanayi na demokaradiyya wajen faɗakar da iyaye kan cutar ta polio sai ya ce ai tabbas malam ibrahim e, wannan misali da ka kawo shine ma wato sahihin misali da za a bada saboda wannan yaƙi na polio idan za ka iya tunawa kai kanka malam ibrahim tun kana can gida najeriya tare da kai muka yi ta wannan hidima saboda an samu ɗan tsaiko na batun iyaye su bari a ma wannan rigakafi amma da yake yanayi na demokaradiyya bai sa an tursasa wa iyayen nan da doka na karfi da tilas ba ana lallabawa da mu da wasu daga cikin 'yan jarida a najeriya muka yi tsaye ba ana ta lallaba mutane saboda ba da mahimmancin ra'ayinsu da kuma bacci na demokaradiyya yasa aka bi wannan tsari kuma alhamdulillah kamar yadda ka ce ah, an magance wannan cuta najeriya ta daga cikin ƙasashe. da ke da wannan cuta ta wato cutar polio kuma ina so amfani da wannan dama in yi godiya musamman ga kasashen da suka ba da wannan gudunmawa musamman nan ƙasar amurka saboda ko zuwa na dana da na yi akwai batu na hukumar majalisar ɗinkin duniya wanda lokacin tare da su muka yi wannan aiki kuma a yanzu haka ma da zancen nan da ake yi akwai kundi da ake bugawa na tarihi da yake nuna wayannan suka taka rawar magance wannan cuta ta polio. Da ni da wasu da muka yi wannan aiki mun shiga wannan kundi kuma majalisar ɗinkin duniya ta wato majalisar kiwon lafiya ta duniya wato WHO suna nan shirin gabatar da wannan takarda ga majalisar ɗinkin duniya domin karrama wayanda suka taka wannan rawa domin kawo ƙarshen cutar polio a Najeriya. da ma nahiyar afirka da baki da kuma kaga wannan yanayi ne na demokaradiyya ya bada wannan dama aka samu wayannan nasarori na lallaban mutane na tuntuɓan mutane na magana da su kuma kaga da demokaradiyya za a iya cewa ya yi tasiri ta wannan fanni na kiwon lafiya musamman na magance cutar shan ina a Najeriya. Zan Lallai a gaishe su. To daga batun lafiya bari mu shiga na siyasa inda ana Abuja Najeriya wata kotu ta yanke hukunci a shari'ar takaddamar da ta samu asali tun daga lokacin zaben fidda gwanin jam'iyyar apc a mazaɓar ɗan majalisar wakilai ta funa kaye kwami da gombe a jihar gombe inda a ƙarshe dai honorable yaya bauchi ya tsaya kuma ya ci zaben wanda don haka ne kuma shi honorable kamisu mai lantarki ya ruga kotun abuja wakilinmu a abujan hassan mai na kaina ya ci gaba da cewa a hukuncin da ta yanke kotun ta ɗaukaka ƙara ta jingine hukuncin farko da karamar kotun ta zartas da ya sa hukumar zaɓe ta baiwa honorable kamis mai lantarki takardar shaida tun tabi lauyoyin ɓangarorin biyu don jin ta bakin su. i am azwama ifeanyi augustine counsel to honorable kamisu mai Well, sunana azwama ifeanyi augusta lauyan kamisu mai lantarki cikin tsarin mulki muna da wata damar da wasu alkalai masu girma har guda biyar za su sake duba wannan shari'a a kotun farko alkali ɗaya ya yi wannan shari'a kuma mun yi nasara a wannan kotu na ɗaukaka kara alkalai uku sun duba wannan shari'a kuma ba mu yi nasara ba amma a lokacin da alkalai biyar suka duba wannan shari'a kotun koli ina tabbatar maka sakamakon shari'ar zai zama daban barista ifenake afanabo shine lauyan yaya bauchi idan ka duba uh, wannan batu zaka ga an mana cuta cikin girmamawa uh, kamar kotu bata ga wani abin da ba daidai bane cikin koke-koken mu kuma da muka yi nazarin wannan shari'a muna da yakinin cewa in muka zo nan kotun ɗaukaka kara a karamu za ta ruwa kuma muna murna ga shi yanzu mun yi nasara mun gamsu saboda duk ƙorafe-ƙorafen mu kotun ta amince da su na halaccin hurumin da ake batu kai na biyu batun ɗan takara wani al'amari ne na cikin gida a jam'iyyance. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria. Eh, Lallai a lura. To a gaida Hassan kuma sai kuma jihar Zamfara inda a nan ma kotun sauraron yan zaɓe ta yi watsi da ƙarar da tsohon gwamnan jihar mamuda Aliyu Shinkafi na jam'iyyar PDP mai ƙalubalantar nasarar da Abdulaziz Yare Abakar na APC. Amma Shinkafin ya ce zai ɗaukaka ƙara har zuwa kotun koli saboda yana da kwararan hujjoji ya ci gaba da bayyana ma wakilinmu a shiyar sokoto murtala faruk sanyina cewa kaiwa kotu shi ma wani da haƙƙi ne na al'umma a yi ba don kai na nike ba saboda al'umma ake kuma suna tare in ka duba tun da aka yanke hukuncin nan kotu ba wani da ya barna kuma gari kamar ai mutuwa saboda haka za mu ci gaba mu karɓo ma talaka ake har zuwa ƙarshe ka yi gwamnan jihar zamfara a can baya a wa'adi ɗaya na tsawon shekaru hudu me yasa ka dage akan sai ka dawo a wa'adin mulki na biyu idan kai na ba to amma a bangare ɗaya kuma gwamna yari da jam'iyyarsa ta apc sun yi na'am da hukuncin kotun kamar yadda sakataren watsa labarai na jam'iyyar ta apc a jihar zamfara sani gwamna maro ya yi bayani wannan kara wanda suka sa ta su kansu sun sa ta ne bisa ga rashin adalci da kuma salon yadda za su wahal da magoya bayan su ne kawai alhamdulillahi gaskiya ta bayyana sun sha alwashin za su ɗaukar ƙara a gaba baka ganin cewa tsugune bata ƙare ba kenan tsugunne bata ƙare musu bane domin kamar yadda ka sani eh, malam murtala duk mutumin da tun daga gidansu aka kada shi zaɓe to ina wani magana jariya cewa baka yarda da cewa wani ya ci zaɓe ba jam'iyyar ta pdp tare da haɗin gwiwar jam'iyyar abga ne suka gabatar da ƙara a gaban kotun ta sauraren ƙararrakin zaɓe inda suke zargin yin arin gizo da tafka magudin zaɓe a zaɓen gwamna na watan afrilun da ya gabata to amma kuma kotun ta ce sun kasa gabatar da kwararan hujjoji akan zarge-zargen da suke yi murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. Alkali A da murtala sai kuma shiri na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah wace irin dabba ta fi cancanta mutum ya layya da ita? Haka kuma mutane da dama za su iya haɗa kansu su sayi dabbar layya su kuma yi layyar tare? Masu tambaya Usman Hono Gombe, Baffa Haruna Bajoga da Nasiru Uban Shahada. Assalamu alaikum don Allah koyaya wakilanku na jihohi ke aiko muku da rahotanni? Masu tambaya Malam Ango Malamin makaranta da Sani mai lange-lange a wuri. To bari mu fara da amsar tambaya kan layya. Idan masu tambayar na saurari an dace mun samu Sheikh Tijjani Bala rawe a Saudiya ta waya, kuma ga amsar da ya baku. To, bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhimmancin layya dai sunna ce mai karfi ta annabi sallallahu alaihi wasallama amma ga wanda Allah ya ba shi ikon ya yi layyar sannan kuma mai gida yana iya siyan dabbar layya ya yanka da sunansa da sunan iyalan gidansa ‘ya'ya da matansa duk wannan layya ta yi a mafi rinjayen magana ta malamai kuma ita wannan layya da ake zubar da jinin nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana mai ƙarfi alhaji talbiya labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika da yankan nan suna daga cikin manyan abubuwa da ake bukata alhaji ya tabbatar amma shari'a ba ta yadda ba ka kawo naira goma ka kawo naira ishirin wani ya kawo naira talatin ma'adumi wannan wannan shari'a ba ta amince ba kuma Allah yana ba da lada gwargwadon yawan gashin dabbar da mutum ya yanka ya zubar da wannan jinin amma fa ina tabbatar maka me aikin hajji ba bai da layya sai dai wanda bai zo aikin hajji ba shi mai aikin hajji sai dai hadaya da zai ko idan ya wani laifi a yi masa tara da yanka amma wanda yake gida a wata duniya ko duniyar najeriya to shi ne yake da layya a kansa To akan rakalla kafin kai nisa watakila masu tambayar za su so su san tunda ike bai halatta mutane su tara kuɗi su yi layyar ba me ya waje ba ga mai niyyar layya amma bai da kuɗin. E to ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ya tabbatar mana Allah baya lirinta wa mutum abu ya tilasta maka ya ce lallai sai ka yi sai kana da ikon yin. Saboda haka idan wani ya yi kakan lagace kash ina ma ina da shi nima da na yi sai Allah ya sa ka cikin wannan ladin saboda kyakkyawan niyyarka. To a akar makalla me za ka ce dangane da irin dabbar da ya kamata a yi layyar da ita? To bahimatul an'am da Allah ya magana cikin alkur'ani akwai dan akuya akwai akuya wato bunsuru wanda akalla dai shi bunsuru da akuya ana son su kai shekara guda cif. a in bai kai shekara guda ba sai a dakata a nemi wanda ya yi rago ana buƙatar ɗan shekara guda amma in aka samu ɗan wata takwas mai kaurin nama mai kaurin jiki wanda ana ganin zai iya yin barbara to ko bai kai shekara guda ba wasu malamai sun ce ana iya yin zai da shi amma mai shekara gudan ya ci saniya kuma da ainihin sa akalla dai shekara hudu da ɗan wani abu kuma lafiyayyu hakanan raƙumna kuma shekara biyar da 'yan ɗoriya to bana kuma gashi wani ciwo ya fito an ce ma ba a ma a yanka rakuman ba to abin da ya da hali ɗan akuya kuma akuya rago ko tinkiya sa ko saniya raƙumi ko taguwa banda mara lafiya mai yawan zawayi ko wadda ta karye tana jin kafa ko kuma wadda ƙawanta ya karye har jini yana zuba ba ta warke ba amma in ta warke da yawa malamai sun ce babu komai to wannan dai shine dai a takaice abubuwan da za a yi layya da waɗannan a takaice saboda gidan rediyo kullum lokacin kuɗin guntu ne. Hmm. Wato ah, a daga karshe watakila masu tambayar za su so su san idan mutum ya yi layya me zai sa layyar ba ta yiwu ba ta bangaren dabba da kuma ta bangaren matakan da ya dauka kafin yawa sai dan kamar shekarun da yanzu mutum ya je kawai ya samu dan guntun dan akuya dan wata shida ko dan wata uku ya zai ce zai yi da shi a in Allah bai hore masa kyakkyawan ba sai ya haƙura kamar da na faɗa akuya da tinkiya shekara guda shi kansa rago shi ma ana buƙatar ya zama shekara sai dai in bai wuce wata takwas ba zai iya barbara zuwa wata tara to kaga wannan akwai alamar ya fara rika haka nan kuma saniya shekara hudu da wani abu haka nan raƙumma su ma kamar haka duk dai malamai suna ta magana ne gwargwado ana son dai ka baiwa Allah abu mai kyau kamar yadda yake maka kai ma mai kyau ka ba da abin da za ka iya ci mutum ya samu ɗan tayi wanda an gasa ma ba zai iya ci ba kuma shi zai ɗauka ba ubangiji wannan bai kamata ba ita nan tarihi ne yana da tsawo mm. Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam lokacin da ya mafarki ce ya ga mafarki na yanka ɗansa annabi isma'il annabi isma'il ya ce baba yanka ni in allah da zaka samu ina cikin hakuri ya ɗauko shi ya kawo shi wajen dila ya ɗauko wuka da igiya zai yanka shi ya ce da min ido ya ce me yasa ya ce kar ma da baki ka kama da ido ka fasa kuma ka rike ɗaure ni karin ji ba ka da jini za ka ya sa wukar zai yanka allah ya aiko mala'ika jibrilu alaihi salamu ya fanshi annabi Ismail da rago na gidan aljanna shi yasa ake wannan yanka abu ne muhimmi a cikin addinin musulunci. Yawa shi to a daidai wani lokaci ifi kamata a yi layyar? Yawa to kasan akwai wanda zai haji ya yi umara kafin ya aikin haji kamar wanda suka zo irin farko din nan sukan yi umara su yi dawafi su yi sa'ayi su aske gashin kai maza ko mata shikenan sun yi sallama an gama umara. to bayan kuma kar takwas wannan watan na zulhaji idan aka fita zuwa mina ranar takwas ga wata aka kwana a mina tara aka tafi arfa ran tara ga aljima'a goma ga wata kuma ya zama ranar sallah to akwai yanka da ake yi na wancan umura da kai ita kadai nan daga baya ta zo kai hajji to ana neman ka da yanka shi ma a nan ba a yadda a haɗa kuɗi mutum da wane da wane su ba amma wallahu alam ba mu sani ba karatu yanzu ana ta fito da shi wani ka san shi wani ma baka san shi ba ko wani ya ce a'a ai ba kaza ta ce kaza ba amma mu dai abin da malaman mu Imam ya suka koya mana ba za ka hada kai da wani ba kai kadai kai abinka ka je kai abinka kai kadai kai kadai kai aikinka kai kadai za a baka ladan ka saboda ka in ka yi ta matu'i ka je kai yanka kuma kar ka ce za ka yi azumi uku a nan ka koma gida kai bakwai bayan ka dankare a dukanka da kaya ka kwanta ka kayan da ka siya ka sayar ka sai damben nan ka yanka ta a nan cikin garin a inda ake yanka shari'a ba za ta yarda ba ka cika akwatin ka da kaya ka zauna ka ce ba ka da ko anini in ka je za ka yi azumi guda uku a maka in ka koma gida za ka yi bakwai hmm. shari'a ba ta baka wannan daman ba sai dai in ba ka da hali. sai kuma amsar tambaya kan yadda wakilanmu ke aiko mana da rahotanni. To idan masu tambaya malam angu malamin makaranta da sani mai lange-lange a wuri da shi ma Usman Shitu Mahuta suna saurare. Kwanan nan malam Aminu ɗan Kaduna ya yi irin wannan tambayar kuma ga abin da ya sauƙaƙa. To Aminu yadda wakilanmu ke aiko mana da rahotanni shine idan wakilan namu suka naɗi muryoyin masu bayanai da na'urar da ake kira rikoda da turanci sai su yi musu shimfiɗa ko gabatarwa wacce za ta sauƙaƙa fahimtar bayanan cikin muryoyin da aka naɗa. Daga nan sai su yi amfani da kwamfuta wajen sassaka kowace murya gaban gabatarwarta. Daga nan kuma sai su gyaggyara duk wani tuntuɓan harshe da maimaicin magana da sauran abubuwa marasa amfani su ciccire, su daidaita tsawon rahoton ya dace da muhimmancinsa matakin da ake kira editing. Bayan nan sai wakilan namu su raɗa wa ingantaccen rahoton su suna. sannan sai su adana shi a inda zai fi musu sauƙin ɗaukawa a ma'adanar kwamfuta daga nan sai su kunna yanar intanet ɗinsu ko kuma su je inda ake da na biya su aika da rahotonsu game da tambayar da ke cewa ko shin a lokacin da muke gabatar da shirin wakilan na muke aiko da rahotanninsu amsar ita ce ya danganta amma akasari ba a cika amfani da rahotannin da suka shigo a daidai lokacin da ake dab da fara gabatar da shiri ko kuma aka fara shirin ba sai ko rahoto mai matuƙar muhimmanci wanda ko dan shi ma ana iya sake fasalin shirin gaba ɗaya. Haka kuma muna iya kiran wakilanmu mu ɗau rahoto mai matuƙar muhimmanci kai tsaye ta wayar tarho a daidai lokacin da shirinmu ke gudana. A taƙaice dai yadda aka saba shi ne, idan rahotanni suka shigo, sai an saurara da kyau an gyara abin gyara, an jera su bisa ga muhimmancinsu. an kuma daidaita tsawonsu bisa ga bukatarsu da ake da kuma lokacin da ake da shi sannan sai a tafi ɗakin gabatar da shirye-shirye a gabatar sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin yanzu a madadin shek tijjani bala kala rawi da wanda ya haɗa mana sautin mr tafarra girma tafarra da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya To sai kuma a dakace mu a shirinmu na dare inda za a ji sabbin shirye-shirye ciki har da mu tattauna. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni da Yomi a Obadani da ya haɗa mana sauti da injiniyanmu sai da daren. This program has come to you from the Voice of America, Washington.